daidai da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na talatin da ɗaya daga cikin giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafar babban malami shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba ya gabata ba so ɗaya ba so biyu ba malam ibn taimiyya ya faɗi cewa a cikin wannan fatuwa wadda aka rubuto a nemi shi tambaya ya yi sharhin ayoyi da hadisan da suke magana game da siffofi da sunayen Allah ya yi alkawarin zai wannan sharhi da ayoyi da ingantattun hadisai sannan kuma da kawo maganganu na malamai daga cikin malaman da ainihin suka gabata cikin ainihin wato malaman musulunci da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. to amma kuma idan ba a manta ba a karatun da ya gabata na yi wata ishara ibnu taimiyya har ya ɗauki wani salon kawo maganganun wasu malamai waɗanda su kansu in aka koma ta wani ɓangaren za a samu ibnu taimiyya ya nemi su raddi a jimillance ko a tafsilance saboda suna da wasu nau'in bidiyo'i nasu to me yasa ibnu taimiyya ke kawo maganganun irin waɗannan malamai yana kawo waɗannan maganganu ne don ya ilzami ga musamman mutanen da ake jayayya da su tun a zamanin nashi har zuwa zamanin baya akan waɗannan matsaloli na al'asma'u wa sifat mutanen da ake jayayya nan da su za dai ka samu imma mu'tazila ne imma jahamiya ne imma ash'ariya ne ko makamantansu waɗanda waɗannan mutanen suna daga mutanen da suka fi kowa ƙiyayya da a a wajen tauhidin asma'u wa a kan abin da ya zo daga malaman salaf to sai dai ɗawa biyu kuma an rinka samun daga cikin malamansu da suka gabata waɗanda su ma sun kafe a irin wannan manhaji na salaf da abin da ya shafi ayoyi da siffofin Allah maɗaukakin sarki to sai ibn taymiya ya lura tun da waɗannan da ake jayayya da su sun amince da irin waɗannan malaman to bari a rinka ɗibowa daga cikin maganganun irin waɗannan malaman ana kafa musu hujja don haka kawo maganganun ire-iren waɗannan malamai kamar malamin da yau ibnu taimiyya zai kawo mana magana shi ba ta nuna ibnu taimiyya kuma ya dawo kenan ya amince da duk abin da alhafif yake a kai na aƙida ko kuma manhaji ko sufanci ko kuma wasu maganganu waɗanda maganganun shi suna da matsaloli a wasu wuraren da yawa waɗanda ibnu taimiyya ya ɗan yi mishi raddodi a wasu wurare ina fata an gane da haka sai yake cewa wa qala al imam abu abdullah muhammad ibn khafif al imam muhammad dan abdullah ay al imam abu, abdullah muhammad dan khafif ya faɗi fi kitabihi alladhi sammahu اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات wato aƙidar tauhidi don tabbatar da sunaye da siffofin Allah ina son ku dubi wani abu wanda malaman salaf suka siffanti da shi kamar yadda na faɗi tare da cewa wannan malamin ɗaya daga cikin malaman sufiya ne kamar yadda za mu zo mu ji amma shi ibnu taimiyya ya san malami ne kuma kasantuwar ibnu taimiyya na da saɓanin aƙida da shi ko manhaji bai sa ya kira shi da suna na rashin ladabi ba sai ce al-imamu daraja ce ta ilimi sannan ya ce abu abdullahi wannan kuma daraja ce ta mutunta mutum in kana magana da shi da harshen larabci domin balarabe ka ce mishi baban wani ko mahaifiyar wance girmamawa ce daraja ce don haka ya yaɗu cikin al'adu abu fulan abu fulan abu fulan ina fata an gane idan kun fahimci wannan to a ƙasa sai malam profesa tuwaijiri ya ce muhammad bin khafif abubuwan farisi ya ce ana danganta shi zuwa ga ƙabilar bab sannan ba farisi ne a shirazi mutumin garin shiraz wato iran kenan a yanzu abu abdullah an yi mishi alkunya da baban abdullahi min mashayikh sufiya yana daga cikin shehunnai na sufaye mabiya ɗariƙun sufaye rahala wa وحج مرارا يا ياون neman ilimi kuma ya yi hajji ba so ɗaya ba mana ya yi hajji da yawa darasa alal ash'ari ya yi karatu a wurin abu isma'ila ashari ko abul hassan isma'ila ashari lahu mu'allafatun kasira yana da littattafai masu yawa kala abul abbas al الإمام أبو العباس الفصويتي صنف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم يصنفه أحد ما لم يمو ابن خفيف يا ربوت لتتفي ما سيوا لتتفن دواني وان باشيبا بربوت كمصوا وانتفع به جماعة ما أنصام جماعة ديوا سن أنفان دشي صاروا أئمة يقتدى بهم يقتدى بهم waɗanda waɗannan ɗalibai da suka koyi karatu a wurin shi sun waye gari sun zama limamai in aka ce limami a ɓangaren ilimi ana nufin ka ta fara malami sai iya rayuwa bai taɓa zama limamin sallar juma'a ko salawatu hamsu ba amma sai a ce mishi limami ma'ana a nan shine jagora ne a ilimi wanda ake kwaikwayon shi wanda yake shiryar da mutane ina fata an gane don haka aka ce waɗannan ɗalibai nashi sun waye gari sun zama manya-manyan limamai ana koyi da su wa umira kuma Allah ya mishi tsawon rai ah, hatta amma naf'uhul buldan har sai da amfanin shi ya game dukkan garurukan musulunci intaha maganar da ainihin wato al'allamatul fasawi ya ɗauko ta ƙare wadda ibnu taymiya ya ɗauko daga fasawi ta ƙare wa qala az-zahabi anhu al'imamu zahabi ga abinda ya faɗi game da wannan malami ibnu khafif ya ce kana haza shehu qad jama'a bainal ilmi wal'amal wannan malamin ya haɗa ilimi da aiki da ilimi wa uluwul isnad da kuma gajarta isnadi ma'ana yana da isnadodin da suke gajeru ne ingantattu shine ma'anar uluwi don duk gajarta isnadi in bai inganta ba to ba a siffanta shi da uluwi don haka uluwi siffa ce ta gajarta kuma siffa ce ta nagartar shi wannan isnadi to yana da asani da aliya waɗanda suke gajeru ne ingantattu wata masuk bi sunan sannan kuma ya haɗa riko da sunna sannan wa mutti a bitulil umri siffa'a sannan an jiyar da shi daɗi da daɗewa ko tsawon shekaru ko tsawon rayuwa a cikin yin biyayya ga Allah ya daɗe a duniya kuma daɗewar ya daɗe cikin biyayyar Allah intaha maganar imam az-zahabi ta ƙare wani da hawalai sanata samanin wa sittina wa mi'atai an haife shi wajen shekara ta ɗari biyu da sittin da takwas in ka ga malaman tarihi sun faɗa haka saboda babu yankakkiyar magana ne sai a kirda don abin da ake gani wato wasiya sanata ihda wa sab'ina wa salasmi'a amma ya rasu shekarar ɗari hijira na da ɗari uku da saba'in da ɗaya kaga a nan ba a ce hawalai ba don an tabbatar galibi yakan faru haka sanda aka haife shi misali mai yiwa iyayen shi ba malamai ba ne ba gidan ilimi aka haife shi ba ba a rubuta ba da haka sai dai a gado to daga baya ya waye gari ya zama babban mutum to lokacin ne za a fara ƙididdiga komai nashi na haka sai ka ga gashi an yanke an san cewa shekara ta ɗari uku da saba'in da ɗaya rasu amma dangane da haihuwa fa sai aka ce wajen shekara ta 268 ina fata an gane min mu'allafatihi daga cikin tafan shi da ya wallafa akwai alwasiya akwai littafin alwasiya wal aqida da akwai kuma al aqida aw al mu'taqad kitab al iqtisad انظر حلية الأولياء حلية الأولياء كدوب لتافي حلية الأولياء تاع الإمام أبو نعيم الأصفهاني mujallar na goma shafi na ɗari uku da tamanin da biyar da kuma tabyinu kazibul muftari shafi na ɗari da sha tara da kuma siyar alamin nubala mujallad na bakwai sha shida shafi na ɗari uku da arba'in da biyu sannan sai sufiya lissullami littafin tabaqatul sufiya ta al-imam sullami shafi na ɗari hudu da tamanin da biyar sannan sai shazaratu zahab a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari eh, shafi na saba'in da shida da kuma tarihar turas na ainihin wato a a cikin mujallar na hudu shafi na dubu ɗaya da eh, ɗari ɗaya da sittin da biyu a nan ne za ka samu cikakken tarihin wannan mutum to a cikin wannan ta'aliki na ainihin wato hamawiya wanda malam ahmad ibnu ali al-musanna almajirin muqbil ya dan yi wata magana kaɗan da ya ɗauko ta daga wani malami a sheikh muhammad aman a inda yake cewa a sheikh muhammad aman ɗin wanda yakan kira shi da aljami ya ce kala sheikh muhammad aman kalamuhu laisa bi khafif sunan wannan mutum abu abdullah muhammad ibnu khafif to ya fi shahara da ibnu khafif sai ce sai dai kuma ana ce mishi ibnu khafif dan mai sauki amma kuma ita magana shi bata da sauki sai ce kalamuhu mu'taqad kalamuhu mu'aqqad kalamuhu mu'aqqad maganganun suna da wahala aksar min kalamin muhasibi sun fi maganganun ainihin wato almuhasibi wahalar fahimta saboda kun san sufaye kullum suna da irin waɗannan suna da abubuwan da ake kiransu al-ghazat wata maganar in ka ji ta za ka fahimce ta amma sai ka ji ma'anarta ta bauɗe wata maganar ma gaba ɗaya sai ka kasa fahimtarta misali daga cikin alghazatu sufiya su ne irin waɗannan maganganu na su tijjani cewa salatul fati ta fi alqur'ani sau dubu shida irin waɗannan maganganu da za ka ji waɗannan 'yan sufaye na yanzu suna yi suna cewa da manzon Allah da fafuroma duk ɗaya ne da ka ce subhanallah sai ya ce a'a ai ma'ana ga abin gashi gashi gashi shine sai malamai su ce haza lagazun min alghazati sufiya waɗannan maganganu ne daga cikin ainihin maganganun sufaye wai a wurin su maganganun suna da fassara ko kun fahimta in ka taba su kuma sai su ai dama sufaye haka suke waliye haka suke suna yin wasu abubuwa waɗanda annabawa da al'amma ba sa iya fahimta don haka khidru khidr waliyi don haka ya rinka yin abubuwan da hatta annabi Musa ma ya kasa fahimta sai da shi Khidir din ya fassara mishi to ka shirme kan shirme shi dai Khidir ma wai wali ne Khidir annabi ne Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai mu koma sama sai ku ji maganganun da shi wannan malami ya faɗi qala fi akhiri khutbatihi a ƙarshen khutubar shi wato shimfiɗar shi ta buɗe littafin ga abin da ya ce فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل yace maganganun muhajirai da ansarai sahabbai kenan maganganun muhajirai da ansarawa gaba ɗaya sun haɗu akan kaɗaita Allah maɗaukakin sarki wa ma'arifati asma'ihi wa sifatihi da kuma wajibi ne a san sunaye da siffofin Allah wa qada'ihi da kuma sanin duk abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta kaulan wahidan maganganun su duk sun haɗu akan magana ɗaya babu wanda ya saba wa shar'an zahiran kuma shari'a ce wadda take a fili a sarari ba ta ɗaukan wani ta'awili wa humul ladhina naqalu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zalika su waɗannan muhajirai da ansarawa su ne suka ciro irin waɗannan maganganu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta kala har manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati ku rike sunnata ina son ku tsaya ku fahimci me mala yake so yace dangane da tauhidin Allah da sunaye da siffofin Allah dukkan sahabbai gaba ɗaya al-ansar wal muhajirun duk inda sahabi yake baya wuce ɗayan waɗannan ko dai ansari ne shi ko muhajiru ne to waɗannan sahabbai baki ɗayansu sun ciro cewa a kaɗaita Allah shi kaɗai a kaɗaita sunayen shi da siffofin shi waɗannan maganganu da duk abin da ya hukunta waɗannan maganganu ne waɗanda a shar'ance babu wani sahabi wanda ya saɓani da ɗan uwan shi to me wannan yake nuna maka sun ciro wannan ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati to duk abin da kaga waɗannan sahabbai sun haɗu akan shi to dalili ne akan cewa wannan abin daga annabi suka ciro shi don haka babu wanda zai saba tun da yana da nasu yana da dalili a kai wannan hadisi mun wuto shi a can bayan ba manta ba a eh, da abu dawuda da sauransu su imamu ahmad su suka ruwaito shi hadisi ne sahihi wa zakara alhadisa sai shi wannan malami ya ambaci hadisin har zuwa karshen shi hadisin alaikum bi sunnati wa hadisa ya kuma ambaci hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce la'anallahu man ahdasa hadasa duk wanda ya kirkiro wata bid'a Allah ya tsine mishi albarka aw awa muhdisa ko kuma ya tattaro ko ya rungumo ko ya agaza wani dan bid'a ina fata an gane wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sune ainihin wato suka ruwaito shi sai ce wa lafzul hadisi kama fi muslimin an ibrahim taimi an abihi qala khatabana ali ibn abi talib fa qala ali ibn abi talib yayi mana khutba ina karantuwa ne daga daga ta'liqin professor at tuwaijiri yace ali ibn abi talib yake cewa man za'ama anna na shay'an naqra'uhu illa kitab wa hadhihi as-sahifa qala wa sahifatun mu'allaqa fi qurab sayfin faqad zaba wanda di ya cewa mu ahlul baiti muna da wani abu da muke karantawa bayan littafin Allah da abin da ke cikin wannan takardan nan kala sai mai riwaya ya ce wannan takarda wata takarda ce wadda yake makalata yana ainihin wato soka a cikin kube na ainihin wato abin nan takobin shi to duk wanda ya mu ahlul baiti muna da wani abu da muke karanta in ba ƙur'ani da hadisan da ke cikin wannan takarda ba to haƙiƙa ya yi ƙarya wannan sahifa muna nan da ita an buga ta muhaqqaqa hadisai ne da ke ciki waɗanda hadisan da ke cikin su kakkaf imam al-bukhari kuma ya ruwaito su da muslim a cikin littafansu ma'ana ba wasu hadisai ne sayyidina ali yake da su saɓanin hadisan da sauran al'ummar sahabbai suke da su ba ba wani ƙur'ani ne sayyidina ali yake da shi sabanin ƙur'anin da sauran sahabbai suke ainihin da shi ba a ƙarƙashin haka sayyidina ali ya yi kan mai uwa da waje wanda bi ya ce mu ahalul baiti muna da wani ƙur'ani da wata sunna ba irin wannan da ake gani a yanzu ba to hakika yi ƙarya don haka kowane ne ya faɗi maganar kawai yi ƙarya ka a ce wane kowane ne don kowane ne ya faɗi maganar za a danganta shi da gidan aliyu ne saboda darajar shi ko to me asalin gidan ya ce shi matsaryaci ne ina fata an gane fiha asnanul ibili. a ciki akwai bayani dangane da shekarun raƙuma waɗanda ake ainihin yi musu zakka ma'ana zakka raƙumi kaza shekara kaza zakka kaza shekara kaza wa ashiya'u min al-jirahat da kuma wasu bayanai na wasu abubuwa dangane da hukuncin jin rauni in ka fasawa na kai ga abin da za a biya in ka jiwa na ga abin da za a biya hukunci hukunci a kan mi a kan diyya kenan wasiha daga cikin hadisan da ke cikin wannan takarda kalan na biyu sallallahu alaihi wa alaihi salama mun zon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce almadinatu haramun ita madina harami ce haramun ne kuma haramun ita madina haramun ita madina harami ce wato ta zama gari mai alfarma kamar yadda makka take da alfarma ba a yin yaƙi a cikinta ba a tsintuwa a cikinta ba a cire shuka ba a kaza farauta ba a yin duk waɗannan abubuwa da ba a a makka to ita ma madina haka ma baina airin ila sauri tun daga dutsen ayir zuwa sau waɗannan wasu duwatsu ne guda biyu waɗanda kowanne ka dube su da kyau za ka ga ya yi siffa da abin da aka kira shi da shi al'ayir ana nufin aurakin jaki jakin da yake tsirara babu komai a jikin shi asaur kuma bijimin sa to waɗannan duwatsu in ka kalle su za ka ga wannan ya yi kama da jaki wannan kuma ya yi kama da ainihin bijimin sa to duwatsu ne ɗaya a kudu ɗaya a arewa to me yake nufi daga wannan dutse zuwa wancan dutse to wannan ainihin shi ake kira faɗin madina ne to tun daga wancan dutse har zuwa wannan dutse ita ce ƙwaryar garin madina ko to wannan haramun ne ainihin wato harami ne na ainihin Allah maɗaukakin sarki faman ahdasa fiha hadasan wanda bi ya ƙirƙiro wata bid'a a cikin ita madina aw awa muhdisan ko ya tattaro wani ɗan bid'a ya kawo shi cikin madina fa alaihi la'anatullahi inuwar Allah ta tabbata a kan shi wal mala'ikati wan nasi tsinuwar mala'iku da duk mutane baki ɗaya in sun tashi su tsine mishi albarka la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyama sarfan wala adla Allah ba zai karba mishi nafila ko farilla ba a ranar alƙiyama sarfa nafila adla farilla Allah ba zai karba mishi su ba a ranar alƙiyama. jama'a kun ji waɗannan hadisan wannan hadisin ya kawo ne don ya ƙara tabbatar da abinda ainihin malam ya ishara a can sama don ya fara kawo farkon hadisin ne ina fata an gane to saboda fa'idojin da ke cikin hadisan shi yasa sai aka kawo su kun ga shi ma malam ya ishara ga inda bukhari ya fitar da su Allah ya taimaka na'am na'am shekarun shekarun raƙumi eh su din ne dai duk su ne ai ma'ana a gane shekara kaza

to a yana da shekaru ku karanta ne lautar raƙumin da za a bayar da zaka ba kowanne za a ɗauka a bayar ba eh, eh. raƙumin da za a ɗauka a bayar da zaka shi ma yana da shekara ai eh, shi ne wato duk abubuwan ɗaya ne asali kawai sai dai sai an shiga babin fiƙihu ne wannan tattaunawa za ta zo to jama'a kun ji magana da wannan babban malami ya faɗi wa qala sannan kuma sai ce fa kanat kalimatu sahaba ala ittifaqin min ghairi ikhtilafin dan haka maganar sahabbai gaba ɗaya game da tauhidi da siffanta Allah da ɗayanta Allah da hukuncin Allah sahabbai gaba ɗaya su ya yi ɗaya ba tare da saɓani ba wa humul ladina umirna bil akhdh minhum su waɗannan sahabbai su ne aka umarce mu mu da muka zo daga bayan su mu riko da maganganun ko mu ɗauko hukunce hukunce da gare su iz domin kuwa lam yaktalifu su sahabbai ainihin ba su saba ba bihamdillahi ta'ala ba su saba ba da godiyar Allah maɗaukakin sarki ma'ana muna gode wa Allah maɗaukakin sarki fi ahkamin tauhidi wa usuluddin habbai ba su taɓa samun saɓani game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen addini ai tauhidi da kuma asalin addini ba wato aqida min al-asma'i wa sifat na daga al'amuran da suka shafi sunayen Allah da siffofin Allah kamar fil kamar yadda suka yi saɓani a wajen ainihin furu'a to ba su saba ba a wajen abin da ya shafi din dama matsalar da ake tattaunawa akan ta akan mecece akan usuluddin at-tauhid al-asma wa sifat shin akwai sabani tsakanin su malaman farko daga cikin sahabbai idan akwai sabani to ta yiwu ka iya cewa wannan sabanin ya zo ne saboda yadda kowa ya ruwaito to amma ba su saba ba ya nuna kenan magana ɗaya ce suka ruwaito game da Allah game da manzon Allah game da siffofin Allah da siffofin duk da ake bukata na sunayen Allah da sharhohinsu a ƙarƙashin wannan wanda di ya saba masahabbai game da abin da ya shafi wannan aƙida to ba da bambanci da wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin yake son ya ce kenan sai ce lauka na min fi zalika ikhtilafun da akwai wani saɓani game da sahabbai dangane da haka la nuqila ilaina da an ciro shi an kawo gare mu kama nuqila sa'iru ikhtilaf kamar yadda aka ciro sauran saɓani aka kawo mana nasu sahabbai sun yi saɓani game da sallah sun yi saɓani game da azumi sun yi saɓani game da zakka game da hajji game da sallar kasuru game da kaza game da kaza kusan kowane babi na fiqhu ka bincika sai ka kaga yadda malamai suka zo daga baya suka yi saɓani haka malaman sahabbai ma ina fata an gane to amma dangane da aƙida fa ba su saba ba ina za mu gane ba su saba ba da yadda aka ciro mana saɓanin can na fiqhu da sun yi saɓani aƙida shi ma da an kawo mana don haka fastaqarra sihhatu zalika an khasatihim wa ammatihim sai ingancin wannan abin ya tabbata ingancin ne ingancin magana cewa tauhidin su ɗaya al'asma'u wa sifat ɗinsu ɗaya usulul dinin komai nasu ɗaya ne daga waɗanda suke na daban ɗinsu da waɗanda suke gama garinsu malamansu da jahilansu ‘yan kasuwansu da ma'aikatansu kowa daga cikinsu sahabbai gaba ɗaya aƙidarsu baki ɗaya ta haɗu akan ainihin abu ɗaya hatta addau ila tabi'ina haka suka haɗu akan waɗannan al'amuran har sai da suka kai wannan irin aƙida zuwa ga tabi'ai lahum bi ihsani waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa fastaqarra sihhatu zalika inda al-ulama al-ma'rufin dan haka ingancin wannan abu da aka ciro daga sahabbai sai ya zama ya tabbata a wurin malamai sanannu hatta naqalu zalika qarnan ba'da qarni har sai da su malamai din da aka san su sanannu irin su maliku da su sufyan da su auza'i da su ahmad su ma sai da suka ciro waɗannan irin aƙidoji zamani bayan zamani li'anna ikhtilafa domin shi saɓani kana fil asli hun kufurun su asali a wurinsu ma saɓani kafirci ne idan haka ga saɓani tun da a wurinsu suna ɗauka kafirci ne to ba za su yadda ya shiga kuma babin tauhidi ba ma'ana kenan suka yadda kamar sun yadda kafirci ya shiga cikin tauhidinsu saboda haka san saɓani bai faru gare su dangane da wannan ba malam ibn taymiya ce walillahi minna godiya da baiwa gaba ɗayansu sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wa alaikum salam wa rahmatullah wannan wa eh na a'a kai dai ka ɗauka ga maganganun nan ka ji su saboda haka ya yi waɗannan maganganu shikenan ba su a haka eh yi su waɗanda ba ka jin Ibn taymiyyah yana yana cewa ƙala in gaji haka ya editin maganganun ne ya ɗauko wata ne ya tsallake wata Allah ya kiyaye ina fata an gane daidai inda Ibn taymiyyah ya yi magana din nan da yake kamar talafu fil furu' ko kun fahimta kamar talafu fil furu daidai wannan gurin a cikin wannan littafin gashi wannan eh, na abin nan shi wannan a Sheikh Ahmad ibn Ali zan karanto mana bari ku ji abin da yace qala al muallif rahimahullah ibn taymiya Allah ya ji kan shi yace lam yufarriq ahadun min as-salaf wal a'imma bayna bayna usulin wa furu'in malaman salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai da limaman da suka biyo bayan su irin su maliku da ahmad da shafi'i su ba su bambance tsakanin wani abu wai usulul dini ko kuma furu'ud dini ba bal ja'alul ladhi bal ja'alud dina bal ja'alud dini قسمين أصولا وفروعا لم يكن raba addini kashi biyu jama'a a ce nan addini ya zama akwai furu'a nan akwai eh, menene usul to wannan ma gaba daya yace bai kasance ma'arufi ba a ainihin wato zamanin farko shine a ce nan usulul din usulul sai a ce me ake nufi bari za mu zo mu lissafa nan kuma a ce furu' zai zo ya lissafa mana ba sai mun abin nan ba sai ke cewa bal ja'aluddin kismaini usulan wa furu'an lam yakun ma'rufan fi sahaba wa tabi'in wannan sam ba sananne bane a zamanin sahabbai da tabi'ai ولم يقل أحد من السلف والصحابة innal إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق yasa wani daga cikin ainihin malaman farko da sahabbai da tabi'ai bai taɓa cewa idan har malami ya yi iya ƙoƙarin shi wajen neman gaskiya zai yi zunubi ba babu wanda ya ce zai zunubi lafil usuli wa lafil furu ko a usul ko a furu'a walakin hadha tafriqa zahara min jihatil mu'tazila daga mu'tazilawa ya taso wannan rarrabawa wato abin da ya rinka faruwa jama'a idan ahalin sunna ba su tashi suna gyara tsari na karantar da ilimi ba to yan bid'a sai su tashi sai su gyara wannan tsarin sai kowa ya sha'awar tsarin su to garin ka je su karantar da kai wannan abin wanda ya zama tsararre sai su ta fesa maka gubar su shi yasa a wannan munasabar a karan farko zan faɗi yau kowa ya ji kuma kasa da ɗauka waɗanda ke suke suka ta wai akan ya za a kafa makaranta a ce wayan kai baka yi rijista ba ba za ka zo ka shiga ba babu shakka annabi bai yi wa kowa rijista a makaranta ba sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga dama ya zai zauna ya ɗauki karatu ya tafi sahabbai ba su yi kowa rijista ba haka tabi'ai ba su yi kowa rijista ba sai dai kuma wani zamani muka samu kanmu wanda wannan registration din ba ibada ba ce inda mun ce ibada ce wadda muke yin ta muke kurba da ita mu samu lada mun yi bid'a amma wani tsari ne academic tsari kamar yadda annabi bai tsara gwamnati da ministoci da permanent secretary da albashi da registration abin nan payroll system na biyan ma'aikata wani kana martaba albashi kaza wani kai ne kaza wani kai ne kaza wani an tura ka gwamna za ka shekara kaza sannan ka dawo in an ga dacewa a sake baka second tenure in an ga dacewa a cire ka nan bai yi haka ba abubakar bai yi haka ba wane ne haka shine umar a ƙarƙashin haka umar da ya wannan tsare-tsaren na gwamnati ya ɗauka cewa wannan tsare-tsaren ibada ce ko kuwa gudanar da mulki ne daidai da wani zamani da aka samu kai a ciki gudanarwa ce wanda kenan da umar ya samu kanshi a wani yanayi wanda ba wannan ba kuma wani tsarin zai bi ashe ba wannan ba ashe bai ɗauki wannan a matsayin ibada ba domin ita ibada ba ta canzawa duk yadda sallah azhar take har abada sallah azhar zahar. ba za ce saboda zamani yayi zamani an rage ta ba ma'ana shi kenan ta zama ba sallah a zahar sai dai salloli hudu ko saboda zamani ya yi zamani yanzu salloli ma an koma da su kwaya biyu kawai idan kun gane wannan rashin yin wannan tsarin ina so ku ɗauka daga shekara ashirin da ta gabata shine watan Septemba 1990 da muka kafa makarantar Darul Hadisi Salafiya muka zo muka yi tsari ni da hannuna nake rubuta sunan ɗalibai zuwa yau bai rage muku ba duk zariya kakaf bai rage ba duk zariya ku gaya min wata makaranta wadda daga shekara ashirin zuwa yanzu har yanzu take nan a bisa wannan tsari a bisa ɗaliban da suke zuwa suna nan suna zuwa duk zariya bai rage ba ana ina son a kawo makaranta ɗaya ta ɗaliban ahali sunna waɗannan magidanta da samari waɗanda har yanzu ana makarantar da shi malamin da su ɗaliban ko shi malamin yana nan ko da su waɗannan ɗaliban ba su ba ne wasu ne ya yaya wasu sun babu ashe idan ya zama za ku zo da wani tsari wanda tsarin zai taimake ku wajen gudanarwa babu abin da zai hana ku kawo wannan tsarin ɗaya kenan waɗanda suke faɗin haka suna faɗin haka kuma suna alfahari suna da digiri kuma ba wani sahabi da ya je digiri suna masu faɗin haka suna alfaharin suna da digiri kuma digirin da suke da shi digiri ne a bisa tsarin bature mata idan ba za ku yi shiru ba ku tashi ku bar gurin nan mata idan ba za ku yi shiru ba ku tashi ku bar gurin nan kullum sai kun ja mana mun yi muku irin wannan magana mun ɓata kasar ɗinmu duk wadda ta san in ta zo an yi magana sai ta yi ta'aliki irin na gidan biki kada ta sake zuwa ku kiyaye shi digiri ba a same shi ba sai a wurin bature bature ne zai tsara yadda za a yi digiri don haka idan da digirin da suke da shi digiri ne a harshen turanci ko digiri ne da suke da shi a harka ta tattali ko likitanci ko wani abu amma fa digirin da suke alfaharin suna da shi digiri ne na islamic studies digiri ne na lugal arabiya waɗannan da ke da wannan digiri na larabci wanda yake bature ne ya tsara shi su ne fa suke ingiza ɗalibai da cewa ai bid'a ne a ce za a yi rijista a ce ba ɗalibin da zai zo sai wanda yake da wannan rijistar ba bid'a ba ne da fatawar su kansu don in bid'a ne da ba su tafi jami'ar ahmadu gallo da jami'ar ahmadu ɗan fodiyo da ke sokoto da jami'ar maiduguri da ke borno da jami'ar bayar da ke kano da jami'ar ibadan da ba su je an ɗauke su sun karanta musulunci ba dan sai da aka ba musu wasu sharuɗa sai ka zo da credit kaza sai ka yi wayek sai ka yi jam ko ka yi neko yanzu sai ka zo da point kaza sai ka ci pro wace ce sai ka tsallake wace ce sai ka yi screen kaza sai ka biya kuɗin registration ka ba ba a makaranta ba sai ka je banki ka ba ka zo da tela duk wannan abin fasa habbai ba su ba so idan dai har wannan abin da muke yi a darun hadisi salafiya mun tsara yan aji kaza su ne ba yan kaza su ne ba a kira suna a yi kaza in dai bid'a ne wanda mu ba mu yarda bid'a ba ne to su ne yan bid'a na farko da suka je suka karɓi digiri a wurin bature na addinin musulunci da larabci ina fatan mun gane to da ahlus sunna a waɗancan zamunna suka rinka zama da wannan irin gida gidadanci suka kasa bambance tsakanin abin da ake kira bid'a da abin da ake kira wannan al'adat ne ma'ana bid'a shine abin da ka kawo shi da nufin addini yanzu wannan microphone da muke amfani da shi muna nufin yin wa'azi da microphone ɗin nan yana da wani lada na musamman wata ibada ce wadda in babu shi kenan a ce babu wannan ibada ko ɗaya wasila ce ta isar da saƙo don haka idan murya ta isar ba ba a sa microphone ba idan kun gane wannan ashe wannan ba mu ɗauke shi janibi ne na ibada ba janibi ne na me na al'ada mu'amalar tafiyar da abu don haka in mun so mu sa wannan mai waya sai mu sa mun so sai mu makala dan karami wanda babu waya a jikin shi da gwargwadon wanda zai biya bukata idan jama'a da yawa a sa ko ki da yawa in jama'a babu yawa a sa ka kwa daya ko yan kaɗan saboda me saboda da gwargwadon bukata ne idan kun fahimci wannan to haka al'amarin tsari yake idan kuka zo kuka fara da'awa kuka ce ba za ku tafiyo akan tsari ba sai 'yan bidi'a da kafirai sai su zo su tsara sai su zo da tsari sai jama'a su ta ganin wannan tsarin ya fi daɗin gudanarwa don haka sai su koma wannan gurin idan suka koma wannan gurin abin da zai faru duk irin gubar da wancan tsarin yake ciki saboda waɗanda suka kafa shi kafirai saboda waɗanda suka kafa shi 'yan bidi'a ne to tare da waɗannan guba jama'a za su rinka mu'amala don haka sai a waye gari bayan lokaci kun zo kuna da malamai amma malaman ku ne na ahli sunna amma saboda yan bid'a sun yi wasu tsare-tsare waɗanda ku duk kun ce ba kyau kun koma gefe guda don haka kuna ji kuna gani kuna ta narkewa kuna ji kuna gani kuna ta narkewa don haka sai a koma wurin su a yau karatu da sunan an tafi a yau karatu ne a zo kuma ya ɗaukaka sunna a yadda take don haka sai a zo sai a zo wa da bid'a sunna bid'o'i da yawa ashe me ya hana kenan ahalus suna ba za su tsaya su yi tsari ba yanzu makaranta ɗaya da ta rage a ka'aba ita ce ma'ahadul haram duk wata kujera da za ka ga wani malami ya zauna yana karantar da ɗalibai da safe waɗannan ɗaliban da kake ganin su kowa da rijistar shi kowa da hoton shi kowa da adadin shekarun da zai yi idan ya gama a kawo satifiket a bashi cewa ya yi ma'ahadul haram wato shi bai shiga tsarin irin tsarin ya shiga ummul qura ko jami'ar islamiyya ko jami'atul malik sa'ud ko makamantan haka ba sai ya gwammace zai ci gaba da karatu karatu irin na halka karatu irin na majalisi haka to amma sai aka ce ba zai ci gaba da yiwa ba kuma irin wannan karatu domin me yasa ba zai ci gaba da yiwa ba domin malamin ya san waye ɗalibin shi daga ina yake wace irin tarbiyya yake dora shi akai in ya gama ya kawo certificate ya bashi wanda wannan certificate shi zai wakilci iya eh, yi karatu a wurin shi yanzu misali wannan wannan malam muhammad ali adam ya bani ijaza da dukkan marwuya ɗin shi gaba daya da isnadodin shi gaba daya na littafan hadisi da yake da su don me in na je na ce wurin shi ne karatu ko na yi karatu wurin shi ko kaza ko kaza me zai ce da haka sun ce ga ijazar da ya bani shi da hannun shi ya rubuta ya ce ni ɗalibin shi ne ya ce ya bani ijazar littafi kaza littafi kaza littafi kaza littafi kaza da isnadi kaza to yanzu wannan ka gaya min annabi ya yi wa abu huraira haka abu huraira yana da satifiket? to shi kenan yanzu su imamul bukhari da suka rinka bayawa da su imam malik da sauransu kenan sun yi bid'a tsari ne da gwargwado yadda ya kama asalin abin da ya kai nake muku wannan maganar jama'a ibnu taymiya ne yake cewa raba addini a ce usulul din da furu'ud din asalin wannan bai zo daga malaman salaf ba gaskiya ne bai zo daga malaman salaf ba mu'tazilawa su ne suka zo da shi amma me yiwa yanzu haka da nake faɗin wannan magana ta ɗaure maka kai dan kai ka tashi cikin ta ne shine gubar da aka shawo daga zulancin ce aka fesa maka aka tashi aka haife ka a cikin ta to me ya faru asali mu'tazilawa sai suka tsaya suka tsare-tsare na ilimi suka tsaya suka tsara komai sai aka yi ta tafiya ana koyan loga a wurinsu ana koyan abubuwa na tarih a wurinsu har ta kai hadisai ana koya har ta kai cikiwa ana koyo to su kuma sun yi tsare-tsare ne daidai da abin da suka yi imani da shi don haka sai katsa ahalin suna kawai sai suka samu irin wannan takasimi a cikin su saboda malaman su ɗaliban waɗancan ne kenan abin da kuka ji tsoro shine ya zo ya same ku kuna tsoron kar ku tsaya ku yi tsare-tsaren nan annabi bai waɗannan tsare-tsare ba sai kuka zauna kawai sai kuka ce to duk wanda yake so kawai ya zo in ana karatu kawai shi nan sai ɗalibi ya ga to ai ana ta karatun babu tsari sannan ga wasu can suna da tsari sai ya tafi wurin waɗancan masu tsarin da ya tafi wurin waɗancan masu tsarin su kuma sai su karantar da shi ilimin su da tsarin su da kuma aƙidar su da manhajin su sai kuma ya dawo cikin ku sai ku waye gari kuma sai ku ce to ya muka iya tun da kai ma malami ne zo ka karantar madadin me ya hana ku tun farko ku ku yi tsari don haka a ƙarƙashin darul hadith muna da makarantar nursery muna da makarantar primary muna da makarantar secondary kuma muna da tsarin jami'a kuma muna da tsarin asibiti da clinic insha Allahu amma duk waɗannan abubuwan gaskiya annabi bai yi su ba amma ko kaɗan da annabi yi su ba kuma ba ma ganin su a matsayin bid'a domin annabi sallallahu alaihi sallama da bai su ba ya karantar da ilimi ne jumulla sahabbai sun zo sun farfasa ilimin nan amma hatta malaman da suka biyo baya daga cikin malaman salaf sun rinka nuna a ware wasu mutane da ilimi na musamman waɗanda ba za a koya wa wasu ba saboda ba za su iya ɗauka ba imam bukhari ya kulla babi akan haka ashe ka ga yanzu in ka ce to shikenan yanzu abin da zamu bari mu ɗibi waɗannan yara 'yan mutsi mutsi 'yan shekara uku a zo a zuba su nan kawai su zauna saboda haka majalisin annabi yake da 'yan mutsi mutsi da manya a ita karantarwa wanda ya fahimta to Allah ya taimake shi wanda kuma bai fahimta ba Allahu ya tawallahu ko kun fahimci wannan kuna nan sai kun ga majalisin naku ya dargaje a daidai lokacin da ƴaƴanku ƴan ƙanana ƴaƴan hali suna za su zo cikin ku sai su kwanta su ta bacci saboda wannan karatun da ake na hamawiya ba sa fahimtar shi a daidai wannan lokacin ƴaƴan ƴan bid'a suna can an yi wani tsari ana karantar da su ƴaƴan turawa suna can an yi wani tsari ana karantar da su ashe wannan kenan bai isa ya saka muku tunanin ashe wannan fa tsari ne na karantar da shi wannan ilimin a bisa matakaiya na haka sai ku tsara ga yan nursery ga yan primary ga yan secondary ga yan jami'a ga yan kaza ga yan kaza in kuma kuka ce a'a musulunci wannan bid'a ne sai kuma ku tafi ajiyu ku je ku yi can kuma sai ku ce larura ne kuma duk sun gama wannan shure-shuren wai sun dawo sun kafa makarantun naziri da primary da secondary da nufin kuma taimaka addini so ka ji irin wannan tufka da warwara sau da haka dole ne waɗannan karatuttuka jama'a sai an tsara su su zama kowa za a karantar da shi ne da gwargwadon yadda fahimta shi da saurinta da nauyinta da gargadatta da yaya kowa a karantar da shi yadda zai fahimta haka amma haka ce kawai saboda kar ai wani abu wanda ba musulunci ba na haka a tara mutane kawai a ta karantar da su sahihul bukhari a tara mutane ai ta musu tafsiri ba za a ware su ala hiddatin ba wallahi tallahi suna sunna kono karisa Allah abin zai zama muku mugun musiba da ba za ku iya daukan ta ba gaba Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'a kun ji dan haka shi wannan malami aljami yake yin wannan bayani wanda ya dauko shi daga ibnu taymiya sai ibnu taymiya yake cewa babu shakka wannan irin tafriki tsakanin cewa mu'tazilawa ne suka shigar da shi wa adkhalahu si usulil fiqh man naqala zalika anhum waɗanda suka koyo karatu daga wurin mu'tazilawa sai suka zo sai suka shigar da abin cikin usulul fiqh ina fata an gane malam yake cewa wa haka an ubaidillah ibn al-hasan ibn al-hasan al-anbari annahu qala kullu mujtahidin musibun wa muraduhu annahu la ya'samu min majmu'ul fata yace wannan magana tana cikin majmu'ul fata mujallal na 13 shafi na ɗari da ashirin da biyar abinda wannan magana take nuna mana jama'a asalin wannan takasumin ma asalin wannan takasumin ma ba a samo shi a zamanin sahabbai ba cewa wannan furo ne wannan usulul dini ne sahabbai addini addini ne gaba ɗaya shi ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya maka to idan kun fahimci wannan da kyau sai mu dawo kan wani sharhi da malamin nan ya yi. yace qala al-imam ibn al-qayyim professor tuwaijir yace babban malami ibn al-qayyim yake cewa wa qad tanaza as-sahabatu fi sun tattauna a mafi yawanci daga cikin matsaloli na hukunce-hukunce wa hum sadatul mu'minina su sahabbai dinnan su ne ainihin wato shugabanni na muminai wa akmalul umma imanan kuma su sahabbai dinnan su suka fi ainihin wato al'umma imani su suka fi al'umma cikakken imani walakin bihamdillah sai dai kuma godiya ta tabbata ga Allah lam yatanaza'u fi mas'alatin wahida min masail al-asma'i was sifati wal af'al sahabbai ba su taba jayayya ga mas'ala ko da kwaya ɗaya daga cikin mas'alolin sunaye da sifofin Allah da kuma ayyukan Allah ba bal kulluhum dukkaninsu ala isbati ma na faɗa bihil kitabu wa sunna dukkaninsu suna kan tabbatar da abin da ƙur'ani da sunna suka faɗi kalimatan wahida dukkansu akan magana ɗaya suke min awwalihim ila akhirihim tun daga na farkon su har na ƙarshen su kun ji magana da ibnu qayyim ya faɗi tana nan a cikin a'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin a mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da tara me wannan magana take cewa sahabbai da suka fi kowa imani duk inda za ka samu sun tattauna wannan ya ce wannan ya ce ba a taɓa samun maganganunsu guda biyu ko sama da biyu sun yi karo da juna a wajen abin da ya shafi sunaye da siffofi da ayyukan Allah maɗaukakin sarki ba. wa zakara fi muktasar sawa'iq a cikin muktasar sawa'iq a cikin juz'i na ɗaya shafi na ashirin da ɗaya ibn al ya faɗi cewa anna sahabata wa tabi'in lallai sahabbai da tabi'ai ittafaqu ala iqrari ayati sifat sun hadu akan tabbatar da ayoyin siffa Allah wa akhbariha da ayoyin da ke bada labari akan siffa Allah wa imrariha ma'a fahami ma'aniha da kuma gudanar da su waɗannan ayoyin tare da fahimtar ma'anoninsu kun ji abin da ake zargin wai malaman salaf ba su da shi ibnu qayyim ce a'a sahabbai suna fahimtar ma'anonin haka waɗanda suka zo bayan su dan sai a ce a ah, to ai ku da kun tsaya kun lura da ma'anar da ke cikin cewa Allah na sama ba ku kage akan haka ba domin ma'anar tana nuna to yanzu kuna cewa kenan Allah baya ko ina da kun lura da ma'anar cewa Allah na saukowa daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya to wannan irin magana ta ku da kun lura da ma'anarta da tana nuna to sanda ya sauko daga saman bakwai zuwa ta ɗaya to yanzu wa ya bari a saman bakwai ɗin na haka ba kwa lura da ma'anonin a'a ko ɗaya sahabbai da salaf gaba ɗaya suna lura da ma'anonin amma kai ne ake cewa ba ka lura da wanda kake magana a kan shi kana ɗauka kana magana ne a kan bawa daga cikin bayan Allah bawa daga cikin bayan Allah shine yanzu in yana nan a zaune to baya sakkwata baya katsina a zaune to dangane da Allah Allah al'amarin shi ya fi ƙarfin a siffanta shi ya fi ƙarfin a kwatanta shi da ainihin halittu sai dai me sai dai a sallama mishi kamar yadda ya faɗi yanzu rabbuna mu na sakkowa sai ka yadda akan cewa sakkowa ce ta haƙiƙa kanka cewa a'a yana saukar da al'amarin shi tunanin in ya sauko daga can wa ya baro a can me ke faruwa a can ba game da Allah ba yi wannan tunani don wannan tunanin ana yin shi ne game da al-makhluq ba game da al-khaliq ba a ƙarƙashin wannan ibn al-qayyim yake cewa malamai na salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai suka haɗu akan a gudanar da waɗannan ayoyi tare da fahimtar ma'anarsu wa isbati haqa'iqiha da kuma tabbatar da su a bisa haƙiƙaninsu walam yanqul anhum ولم ينقل عنهم أنهم تنازعوا في ذلك في موضع واحد ba a ciro ba daga sahabbai cewa sun yi jayayya koda a wuri ɗaya ma ikhtilafihim fi kathirin min al-ahkam tare da cewa sun yi sabani a da yawa daga cikin hukunce hukunce amma duk da haka duk sabanin da aka ce sun yi cikin hukunce hukunce baka taba jin an ciro sabanin su game da wata mas'ala ta tauhidi ba wa hadha yadullu ala annaha a'zamu an-naw'aini bayanan wannan ya nuna kenan matsalar tauhidi ita ta fi girma fiye da nau'o'in guda biyu wadda aka yi bayaninta don ka ji abin da ke jawo jayayya idan babanku ya ce kai ku yi marmaza ku share gidan nan to sai ga wannan yana cewa to ai ni aka ce wannan yana cewa a'a ba ni aka ce ba ma'ana amma aka ce wane ka share gidan nan wannan za a yi saɓani kuma ba za a yi saɓani ba ashe wannan yana nuna nau'ukan biyu da nau'in aƙida na sifat da asma da nau'in hukunce-hukunce wanne ne kenan aka fi bayani a kan shi aƙida shi ya sa komai ya zama ƙarara yadda ba wani sharhi da za ka yi yadda ba wani bayani da za ka yi wanda zai jawo saɓani an bayyana shi kowa riga ya san shi don haka malam yake cewa wa annal inayata bi bayaniha aham kuma ba da muhimmanci ba da kula da bayanin aƙida shi ya fi muhimmanci kun ji abin da mu kuma shi ya fi komai rashin muhimmanci a ƙasanmu yanzu duk bayanin da ake zariya birnin ilimi duk wannan bayanin ba wanda za ka je ka same shi a zaure ya zauna yana karantar da aƙidar salaf aƙidar annabi da sahabbai kaka cikin zariyar babu in ma akwai masu karantar da aƙida ta ash'ariyawa suke karantarwa الوجود wal والبقاء wal duk wannan karatun da ake cewa akwai gaskiya akwai karatu amma karatun ya hassaru ne a lugha da me da fiqhu sai waƙoƙi na zuhudu da waƙoƙi na yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk karatun da ake cewa mai maiduguri an tafi borno an tafi gabas an tafi kaza kakaf babu karatu dangane da aƙidar salaf za ta ɗura maka karatun alkur'ani amma hatta wanda za ka samu zai maka tafsirin ba za ka same shi ne maka tafsirin alal manhajiyyati salafiyya ba wannan muna magana duk waɗannan shaharar da waɗannan garurukan suka yi ba su ɗauki matsala aƙida ta salaf ta fi komai muhimmanci ba wadda Allah ita ya fi baiwa komai muhimmanci a cikin alkur'ani manzan Allah ita ya fi baiwa komai muhimmanci ita ya tsaya ya fi sharhi fiye da komai yadda yake har almajiran shi ba wanda ya fahimci saɓanin abin da ɗayan ya fahimta saboda girman muhimmanci da yawan bayani yanzu ba a ba da muhimmanci game da wannan to ahli sunna ku dawo ku dubi kanku ya kuke a Najeriya mafi yawancin kun kuka tashi saka karatu waɗanda littafai kuke saka global maram minhajul muslim riyadu salihina su kuke sawa eh bugu ya kulli muslim sannan umdatul ahaka haka ne mutum nawa ne suka damu su karantar da aqidar salaf a karantar da wannan wasatiyya tajmuriyya a karantar da kitabul arsh a karan da littattafai nan birjik da malamai suka rubuta a bangaren aqida gaba a nan dama da ni akalla akwai littafi ɗari na aƙida aƙalla akwai ɗari na aƙida ga nan yan ƙanana ƙanana ne balle ka ce ɗurka ɗurka ne sun yi wa jama'a yawa a'a me yasa so kuke ku yi ta karantar da abin da nan karantar da shi shine za a samu suna shine za a yi jayayya a kai mas'alar fiqhu ka ji wani mahaukaci ya zo ya ce sallah tana da sirri dubu biyu ya lissafo su tukuna kafin ya fara yin tashi sallah ko kun fahimta sallah tana da sirri dubu biyu me ya na maka dubu biyu tun da baka san ko guda biyar daga cikin sarrorinta ba so da haka waɗannan abubuwan ya kamata ku duba ahli sunna dole ne ku tsaya ku natsu ba wai za ku rinka bin yan kiɗan ka na jiyo me ake yi yanzu duk garin da ka je na ahli sunna waɗannan littattafan da muke faɗi su ma su ɗin ne waɗannan 'yan bid'a da 'yan al'ada da muke magana ana ta yaban su sun iya larabci sun iya karatun kaza sun iya karatun kaza karatun kakaf yana ƙariya ne qawaidi ahlari ishmawi iziya risala askari muktasar sai ce an karantar da fiqh ko bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasid bata shahara suna karantar da ita a ƙasar nan ba qawaninul fiqhiyya ta ibnu juzayyin bai shahara suna karantar da ita a ƙasar nan ba waɗannan kuma littattafai ne na asadatul malikiyya ba karantar da su ma'ana kawai an ɗauki harkar karantarwar ta zama wani abu ne wanda 'yan amshin shata kawai ma'ana wannan shi ake karanta to shi ake karanta shekara ɗari da ta wuce babu update babu ta'adilat babu gyara syllabus da wasu abubuwa makamantar haka wannan babban kuskure ne na ɗaya kenan na biyu wallahi wajen matsalar karantar da aƙida ɗinnan da ake magana ko to idan ahalus sunna ba su dawo sun ba da muhimmanci akan karantar da aƙida da kuma manhajin salaf akan komai ba to a nan matsala ce babba yaya manhajin salaf yake game da karantar da ilimi yaya manhajin salaf yake game da kafa hujja yaya manhajin salaf yake game da mu'amala da malamai da so gabata da malaman da suka biyo bayan su da malaman da ake rayuwa da su ya manhajin salaf suke game da kula da littattafai ya manhajin salaf suke game da ba da muhimmancin karantarwa ya manhajin salaf game da sana'a ya manhajin salaf game da aure ya manhajin salaf game da komai dole sai an karantar da ahlus sunna amma kawai a zauna irin yadda ake dinnan jama'a to gaskiya saboda Allah dole ne ku ga ahlus sunna sun dawo sun koma sun koma yan siyasa kawai duk hayaniyar da sunna yake yi yana hayaniya ne akan ya goyi bayan wani fasikin ɗan siyasa dan a bashi kujera ya je aikin hajji ya dawo da hayaniya ita kenan babu tunanin gina addini babu tunanin gina rayuwa babu tunanin menene mustaqbal na 'ya'ya da zuriya da za su biyo baya saboda haka dole ne ku tsaya ku gyara akan haka yanzu waɗanda ke karantarwa daga cikin ku bincika littafai nawa kuka sa na aƙida yanzu wannan littafi aqidatu fahawiya a wurare nawa ake karantar da su a majalis na ahli sunna a garin nan da sauran garuruka alwasitiyya a garuruka nawa mutum nawa suka sa karatunta eh na'am waɗannan littafai in ka ce sun yi girma kitabut tauhid duk sun yi girma akwai aƙidoji fa waɗanda nan in kai din su ba su wuce shafi biyar ba amma suna ɗauke da jimillar aƙidar salaf amma gaskiya da dukkanin adalci da kuma insafi a wajen magana na san cewa waɗannan littattafan Allah ba za a iya karantar da su ba ne duk da saukin su da ake gani dan galibin minhajul muslim bulugul maram umdatul ahkam badarul zawjaini da waɗannan littattafan da zaka ji ana karantarwa ko eh galibi su ma ba karatu ne aka je aka yi su a gaban malamai ba kowa yana karantawa ne kawai yana karantar da abin da ya samu sauran kuma Allah ya cika sa ko da rahama ko da azaba ya rage to zai iya yiwa ka karantar da bulogul marar da ganganci amma zai iya yiwa ka karantar da wasu tsiya da ganganci na haka duk gangancin da zaka ji ne ana karantar da askari ana karantar da muktasar eh, ahalari ana karantar da arba'un hadis duk galibin waɗanda zaka samu suna karantawa wannan cikin ahalin sunna za ga ba sun je sun koya a wani wuri ba ne. to ba wanda zaka ji yayi gangancin karantar da muktasar har yau ban ji wanda ya sanya muktasar zai karantar ba domin me domin tun farko da ba a ɗora ahalin suna kan manhajiya ta ilimi ba matasan da ke tasowa daga baya sai suka ɗauka ai haka ne kawai inda ina da kishin addini ina nan ina dan yawo da bulogul mara ina wata ran kawai sai tara samarin anguwanmu kai ku tare ni ma zan samu ai abin kawai yawo da littafi ne da kishin addini ina nan ana gani na ustazu ina abin nan shikenan to ku zo in samu karatu shikenan sai a bude sai suka yaudar kansu ba a koya musu almanhajiyatu salafiyya ba almanhajiya ta salaf ita ce ne ita ce kana nan kana ɗalibi kana ta koyan karatu ne ka natsu ba wanda ya san me kake ciki to ran da za zo ka sa karatun sai a ji eh ka iya karatun amma gaskiya ina gaya muku wallahi waɗannan makarantun da na yi magana a wurin karatun hikima ba fa su ne makarantun da mu ahli sunna muke muradin aje ai karatu cikin su wai daga haka kada ka zama malami ba dan ka je kai haya islam ta yan bid'a dan ka je jami'a ta yan bid'a ka je kai masters kai phd duk ba nan ba shine ko ka koyi karatun littattafan sunna a hannun malaman ahli sunna a matsala ce ta diploma degree masters phd ka zama kaza ba abin da zaka je gani a cikin waɗannan jami'o'in da ake tabajjud da su guda nawa ne daga cikin su waɗanda zai saka karatun littafin alwasatiyya ta ibnu taymiya guda nawa ne zaka samu cikin su waɗanda za su iya karantar da waɗannan littafan kuma guda nawa ne waɗanda zaka samu in ma za su iya suna karantarwa saboda suna kyamar waɗannan aƙidojin to dan kayi karatu a hannun waɗannan ka fito gari kana tabbaci cewa ni fa digiri nake da shi ni fa masters nake da shi ni fa phd nake da shi daga jami'a kaza wallahi a wuri na ib ne ka ce kana da digiri na musulunci daga waɗannan jami'o'in na najeriya da wannan digirin ne bakin ɗinka up za ka zo ka karantar wallahi ib ne a wuri na amma da wannan digiri ɗin ka sake koma cikin irinsa ka karantar to shine kayi daidai amma kai e ina ka koyi sahihu muslim a ina da digiri ne islamic studies daga abu ko dan fojiyo bala ka faɗi domin ana karantar da ilimin hadisin da zaka iya karantar da sahihu muslim babu to ashe kake yi to kenan a ina ne ake koyan karatun sahihu muslim da Sahihu bukhari da musnadul Imami ahmad a duk najeriya yanzu a makarantun ahlus sunna babu ahlus sunna ba su tsara wannan ba ba tsara wannan ba duk wannan tsarin nasu jama'a we went across duk mun ratsa shi amma wallahi ni ina jin na ƙasa sai a jami'a kaza ne karatu na addinin musulunci a irin wannan ƙasar wallahi ina jin na kafa saboda wani sharri da suka yi wa addini za ka shiga jami'ar za ka karanta komai ka iya amma ba za ka je karanta addinin musulunci ka iya shi a yadda yake ba za su cika ku da tarihin faɗan aliyu da mu'awiya yaƙin fi sannan waɗanne iri ne littattafan references din littattafai ne waɗanda yahudawa suka rubuta su professor mo abdul allah ya ji kanshi daga jami'ar ibadan su kuma suka zauna suka yi editing su ne malaman tarihi na najeriya wanda gaba ɗaya ba su san ilimin usulin tarih ba kawai sun iya turanci ne suka je suka karanto daga littafan da yahuda suka rubuta akan musulunci su kuma suka zo suka rubuta the same people su suka zo suka rubuta muku littafan islamic studies waɗanda ake waye waɗanda ake jam waɗanda ake kaza to yanzu in mun ji ka ka sanya littafin riyadu Salihi na kana karantarwa sai mu tambaye ka tsakaninka da Allah a ina ne kai karatun riyadu Salihi na min aljildati ila aljilda a wurin malami kwararre gogagge wanda mun san ka samu abin da ake kira almalakatul ilmiya allati tumakkinuka li dirasati alkitabi wa tadrisihi ma'an ina ne shi malamin ina irin karatun shi yadda in mun ji malamin ka zamu ce ta a hannun wannan kai karatu eh lallai ka karantu waye ne to kuma wace jami'a ce me yasa ne mana wannan maganar ba suka ce ga kowa ba sai dai abin da nake nufi kenan dole ne ahli sunna yanzu su zo su samar da makaranta wanda za ta karantar da waɗannan abubuwa in ba haka ba ka je har ka ƙare karatu na PhD a Najeriya wallahi ƙarya ne su sauke maka bukhari muslim abu dauda tirmidhi na sa'i da ibnu maja da muwatta a islamic studies za a sauke maka su za a sauke maka su muwatta da aka ce ana karatu da samar dani eh da wai hashiyatul adawi ban san ko sun cire ta ba a haya islam a ce ana karantar da waɗannan littafan ka je ka samu ɗalibin da ya gama haya islam in ya zo ya karanta an yace mai sharhin na samar dani da ta'alikin malam adawi din ya karantar da matanin kawai an yace sharhin an ce ana karantar da muwaffa ɗalibai nawa ne za ka je ka tambaye su an karantar da ku muwaffa za su eh mun yi karatun muwaɗa a haya islam sai ka ce zo ka sa mana muwaɗa ka karanta mana tun daga farkon ta har karshen ta idan kun fahimci maganganun nan nawa ina magana kenan karatun zaure da ake iddi'ai a ƙasar nan yana da matsala bin nisba lana na hannu ma'ashar ahalus sunna karatun academic karatu da ake na musulunci a ƙasar nan a jami'o'i da polytechnic da fcs yana da nashi matsalolin domin dama karatu ne na ahalantar da ma'aikata a irin waɗannan institute ba karatu ne na ahalar da malami ana son a samu malami ne malami wanda ya amsa suna malami sai zama lecturer ne zai shiga aji zai karantar da mas'ala akan addini sai ya zauna wani a staff room ko a office ya yi mishi sharhin wannan matsala sannan ya zo ya muku sharhi akan ta ku da haka ne za ka fito cikin gari in an taba ka ce ai kai islamic studies a abu ko biyu ko dan fodio ka je ka ga inda ake karatu na gaskiya da gaskiya ma wasu ɗaliban sun fito fitowa suke mt kansu jami'ar islamiyya da ke madina in aka ce an saka karatun littafi a ne ba karatun syllabus ake mishi ba karatu ake mishi na gaskiya da gaskiya irin karatun soro za ga an sanya littafin al-muharrar na ibnu abdulhadi za ga an sanya littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid karantawa ake minal jildati ilal jilda amma wani har je fito in ka zo ka same shi to kai tun da ka karanci ibnu abdulhadi al muharrab zo ka karantar da arba'un hadis baya iyawa wannan waɗanda aka karantar da gaske ɗin kenan za ka samu wasu ba su iya ba balle waɗanda ba a karantar ba to gaskiya saboda Allah na yi mana wannan magana ne dan in yunƙurar da mu akan muhimmancin mu gane wace hikima ta sa muke son mu kafa darul hadis din nan kuma darul hadisi dinnan ramzi ce akan me me take wakilta me take ma'ana darul hadisi dinnan tana son ta karantar da ulumus salaf ne ilmomin nan da ba za a iya karantar da su a kasan nan ba sai kuma a zo ana sukar su sai a ce wai bukhari ya yi girma eh ya girma ga suwana da suwani amma ga suwana da suwana fa bai girma ba domin ai qur'anin aka tashi karantar da shi daga ina ake faruwa daga saman shi ake farowa daga sama ake faruwa an aka yi maka fatiha ƙasa kenan sai kuma a koma birabin nasi birabil falaki to birabin nasi da birabil falaki daga sama kenan amma me yasa ake faru haka saboda nan din ya fi sauki ashe qur'ani ma akwai inda ya fi sauki sai a faro ta haka ko da sama ne ko ashe hadisai ma akwai waɗanda ya kamata a karanta da na ƙasa na sama kuma a karantar da su na sama amma kawai hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka koma aka tara su gefe guda sai ce hadisai rikici ne da su hadisai rikici ne da su a daidai lokacin da hadisi yake da rikici bukhari yake da rikici muslim ke da rikici musnadul imami ahmad ke da rikici a lokacin muktasar bai da rikici a fiqhu wanda in dai bukhari tashi ne mu'akkad a hadisi to muktasar littafi ne min a'aqad al-mu'aqqadat ko kuma a'aqad minhu ya fi shi wahala amma ana samun wani yana kashin gida ana biya mai muktasar yana fassara yana wa dalibai bayani me yasa ba za a karantar da bukhari haka ga waɗanda suka dace ba saboda haka ahlus sunna zama da kuka yi kawai kuna jiran mahadi ya gyara muku addini kuna yaudarar kanku ne mahadi zai zo ya same ku kuna yi ne ya ci gaba da abin da kuke ba kawai ku zauna kuna jiran shi kenan ba the messiah has come to ka zama kirista kana nan baka ka tabu sai ka ce shi kenan kana jiran annabi isa ya sauka lallai ne al'ummar mu dole ne a tashi a yi abin da ya kamata so da haka wannan darul hadis da muke karanta jama'a da muke cewa ana son ne a karantar da waɗannan irin ilmomi kuma kowa a karantar da shi daidai da mustawar shi tun daga ƙasa har ya kai tsakiya har ya kai sama na sallame ka kai kuma ka je ka karantar da waɗanda Allah ya nufa amma bai yiwa jama'a a ce kafirai suna da tsarin karatu a ƙasar nan duk yan bidi'a suna da manhajiya ta karatu amma sai a ce ahalin sunna ko kuna zaune kawai kuna yawo ne tsakanin na kafirai da na yan bidi'a. wacce ce manhajiyarku kawai an samu wasu littafai ne waɗanda an riga an mai da su cikin tunanin mutane kawai su ne ahli suna ke karanta don haka har koma ake ane mana gori da su don an san littattafai ne wanda ya iya larabci zai iya karantar da su a irin wannan karantar wata baragana kana karantar da umdatul ahka kana karantar da bulugul mara kana karantar da minhajul muslim kana karantar da riyadus salihin kana yin tafsiri raddul azhan da suke cewa suna riƙewa mutum nawa ne kaga yana tafsiri da raddul azhan yana bi yana karanta shi yana tattauna masail na lugawiyya da masail al-aqadiyya da tarihiyya da Abubakar Gumi ke kawo mutum nawa ne so sai zama kawai babu manhajiya kawai tafi ake kawai shikenan dan haka kowane malami ya mutu shikenan makarantar ta mutu makarantar ta watsi. amma mutuwar sardauna ya kashe a biyu sannan malaman tsoro nawa ne nan yan al'ada dan sun mutu tsoron ya mutu to amma me yasa ko ahli suna malama wani ya mutu na makarantar ta watse saboda babu manhajiya da aka tsaya a kanta a biyu ku tana da manhajiyarta waɗannan 'yan al'ada suna da nasu manhajiya ku kuma wanne ne naku kawai harbati mati ne to dole ne ahli suna su dawo a wajen hantar da su zuwa ga alƙibla domin mu ne muke da manhajiya kuma dole ne a zo a yi introducing ɗinta a ƙasar nan tunanin zargin mai zargi idan har zai dame ka ko ka kaɗe ba ka jin 'yan shi'a duk da yadda suke da'awar a to a haɗa kan nan fa har yanzu sun isa sassauta daga abu ɗaya wanda ke warga zaton su fa suke ce a zo a haɗa kai amma saboda ne ita kalmar a zo a haɗa kai ɗin tana daga cikin kalmomin su na manhajinsu ta haka za su yi ta kira a zo a haɗa kai a zo a haɗa kai amma fa a san da suke kiran wannan dama su suka zo da wasu abubuwa da suka raba kai in aka ce musu to ku sassauta game da waɗannan abubuwan da suke raba kai domin kan ya haɗu ba za su sassauta ba ko kaɗan Mustapha al'adawi me yake da suna Mustapha Suba'i mai littafin as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islami dan kungiyar brothers ne shine shugaban brothers in aka ce brothers ba shi'a ba ikhwaniya na ƙasar sham gaba daya ma'ana su ne suke cewa suna wakilta ahli sunna me ya faru yan shi'a suka yaudaro shi akan a zo a haɗa kai shi ya tuho a matsayin shine wakilin ahli sunna aka zo aka haɗa kai ya kawo mas'alolin da dama su ne ke raba kai yan shi'an sai suka yi shiru a wurin taron ba su waiwaye sun ba shi ansa ba ya ce ana komawa kowa ya tashi ya koma sai 'yan brothers da ke garinsu waɗanda shi ya rubuta musu takarda cewa an haɗa kai yanzu ba sauran raba kai tsakaninmu da 'yan shi'a mu bi su sallah su bi mu a ci gaba da mu'amala sai 'yan brothers din da ke nasu garukan sai suka rubuto malam ka haɗa kai da su akan duk abin da suke yi fa ba su daina ba sun dawo sun ci gaba sai ce a'a an yi yarjejeniya waɗannan abubuwan ne suke raba kai don haka an kawo su a wurin taro da aka same su dan menene an kawo waɗannan abubuwan sai suka ce da aka kawo sun ce wani abu game da su ai shiru suka yi ishara akan no compromise ba za su sassauta ba za a ci gaba da haɗa kai da su ne a bisa su ci gaba da duk abin da suke na raba kai menene yasa na kawo muku wannan wato wannan yana nuna suna da manhajiya wadda la ya na anha suna da tsarin da ba sa sauka a kai ya rage sai dai kai ka buko ko ahalin sunna kuna da wannan muna da shi amma matsalar mun tsara shi muna gudanuwa a kan shi a nan ƙasar babu don haka ka duba yanzu sun yi kira zuwa ga haɗin kai yan ɗariƙa sun amsa musu sun bi su me yasa yan ɗariƙa suka bi su ba dan sun bi waɗannan aƙidojin ba sai dan yan ɗariƙa duk wanda zai faɗa da ahli sunna duk wanda yake da abin da zai faɗa ahli sunna zuciyarsu ta tafasa to kawai za su iya sassautawa su su bi shi don haka sun bi 'yan shi'a ne don su ɓata wa ahalus sunna rai na'am ɗaya kenan yanzu 'yan ɗariƙa sun yi sassauci sun bi amma su 'yan shi'a ba su sassauci sun rage akan abin da suke ba to ku kuma ahli sunna fa yanzu ku ne kuka da kuna mubaraba da junanku akan ai magana akan shi'a ai ci gaba da magana akan tauhidi ai magana game da aqida ai magana game da bid'a ai magana game da lazim cewa manhajin salaf ai waɗannan suke kawo raba kai dan haka ko kuma ku sassauta ma'ana ko da ba ku zo kun bi su ba amma a inda kuke din aji ku kun yi shiru aji ku kun yi shiru to dama fa bari ku ji da wa'azozi da kuke na mako ko na anguwanni akan shi'a da bid'a shine kadai ke bata musu rai wannan ba matsala bace dan sai mako dan sai wata dan sai goron sallah amma su menene ke bata musu rai abin da ke bata musu rai shine a samu ahlus sunna zaki fatin wanda zai bi marahil na muƙawamar bid'a da 'yan bid'a waɗanne marahil ne malaman ahalin suna suka bi wajen muƙawama da 'yan bidi'a lokacin da bidi'a ta bayyana marhala farko da malamai suka ɗauka ita ce yi mata raddi da baki da kuma rubutu marhala ta biyu ita ce ci gaba da karantar da sunna da kuma manhajin ahalin sunna yawwa to matukar za a samar da wannan to ɗan shi'a kwa da duk wani ɗan bidi'a ba zai zauna lafiya ba domin me domin na ɗaya in an zo an yi raddi a kan bidi'a an yi rubutu a kansu to a nan an faɗakar kenan ko to zama a karantar da waɗannan aƙidojin kuma ne marhala ta biyu to abin da baka ce ka sallama an yi ƙoƙari a kan wannan marhalar malharar raddi da rubuce-rubuce da wayar da kai amma marhala ta karantar da sunna da manhajin ahalin sunna a nan garuruka nawa ne zaka je ka samu ana karantarwa ina fa gaya muku ba karantar da riyadu na ba domin riyadu salihina barkaci kowane mai aƙida zai iya karanta shi kuma ya ji daɗin shi ba da matsala da shi haka bulugul maram kowane mai aƙida da mazhaba zai karanta shi haka minhajul muslim haka tafsirin raddul abhan haka duk waɗannan tafan za a karanta su tsaf babu matsala amma menene ake ganin akwai matsala sai a ji an kasantar da wasu ɗalibai an sannafa su akwai waɗanda za a karantar kaza akwai waɗanda ba a karantar kaza akwai durus amma akwai kaza akwai kaza to duk wani ɗan bid'a nan ne zai gano to yanzu fa akwai haɗari domin waɗannan ɗaliban in aka karantar da su a haka to nan gaba kenan idan mutum ɗaya ne matsala to nan gaba hamsin za su zama matsala to shi yasa kullum sai ai kokarin me za a kawo wanda zai kau da kanku me za a kawo wanda za a saka ku cikin hayaniya mene da za a kawo wanda za a dauke ku daga asalin wannan abin sai ku watsa saboda haka wannan zaman karantar da manhajiya ta ahlus sunna gaba ita ce manufar mu ta kafa makarantar darul hadisi salafiyya kuma insha Allah ta'ala muna nan muna aiki don cimma wannan manufar kuma game da hasken da muka ga Allah ya haskaka mana daga shekaru ashirin zuwa yau muna da yaƙini insha Allah Allah zai ci gaba da haskaka mana a cikin abubuwan da za su biyo baya na wannan harka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka sai malam yake cewa wa ya yadullu ala annaha a'zamu an-naw'ain bayanan wa ya al bayani ha a ham? wannan na nuni a kan cewa ita mas'ala ta aqida daga cikin mas'aloli guda biyu na hukunce-hukunce da na aƙida to ita ta fi muhimmanci wa'annan wa annal inayata bi bayaniha ham kuma ba da muhimmanci da bayanin aƙida to shi yafi muhimmanci li'annaha min tahqiq min tamami tahqiqi shahadatayn domin ita aƙida da karantar da ita na daga cikin cikar tabbatar da kalmomin shahada guda biyu wato la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa ayatul ahkam su ayoyi waɗanda suke magana hukunce hukunce aure ciniki da makamantansu layakadu yakadu yafhamu ma'ani ha illal khassa minan nas mutane kaɗan ne ma na musamman daga cikin mutane ne ke iya fahimtar ma'anoninsu wa yas'alunaka anil mahid qul huwa azan nisa a fil mahid wa la hunna yanzu wannan ayar babu yadda zaka karanta ta a ce ka je bakin kasuwa ka karanta ta kowa ya fahimta ƙarya ne wallahi duk wanda yake ya fahimta a ce yi bayani in ba haka ba a sa warin faka kwado ba ka sake zuwa amma qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kowa kowa fahimta saboda haka ashe tauhidi shine wanda da al'am da alkhas da kowa da kowa yake da tarayya wajen da an faɗa da an ce Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya ka fahimta amma suna tambayar ka game da almahid game da haila ka ce musu ita haila larura ce wadda kada su kusanci mata a wannan lokaci sai kaza sai da an zo sai wani ya ce to in kuma kaza fa to kaza kuma fa to amma a ce Allah ɗaya ne me za ka ce <laughs> saboda haka ku kiyaye malam ya ce ayoyin da suke magana hukunce-hukunce ‘yan kaɗan ne daga cikin hassa suke fahimtar su wa amma ayatu sifat amma ayoyin da ke siffanta Allah bismillahir rahmanir rahim yanzu wannan aya ce a ƙur'ani to ta zo da suna ta siffanta Allah ku fi fahamiha alkhas wal am da na musamman malamai da jahilan gari tarka-tarka ma kowa na fahimta wali hadha ashkala ala ba'd sahaba qawluhu dan haka magana Allah ta rikice wani sahabi inda Allah yace hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajr ku ta cin abinci ku ta shan abin sha da daddare har sai kun iya bambance farin zare daga bakin zare haka ayar ta fara sauka min al fajr din bata sauka ba a lokacin sai kasa fahimta sai je samo bakin zare wanda aka tubka tarnaƙin ɗaura jaki da shi da fari ya zuba su ƙarƙashin fulo ya doɗe ƙofa ya ta cin abinci har sai da gari ya waye ɗar rana ta fito a waje haske danno sai zo ya cika ɗaki ya iya gane wannan fari ne wannan baƙi ne shi da kai sai ce anya kuwa karatun na ina jin ba daidai na fahimce shi sahabi ne amma kaga ya kasa fahimta ina fata an gane walam yashkal alaihi wala ala ghairihi amma aya da ta zo tana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni idan bayi na suka tambaye ka game da ni ka ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an wanda duk ya kiraye ni ina amsa kiran shi falyastajibu li sa amsa mini wal yu'minu bi su yadda da ni la'allahum yarshuduna za su samu shiriya yanzu wannan aya ba wanda zai rikice game da fahimta ma'anarta to duk wata aya da ta zo gaba da tauhidi ka karanta mutane ka ji akwai iskali babu amma duk wata aya da ta zo dangane da hukunci ka karanta ta ka ji a lokacin sai an samu imamu maliki a wurin sai an samu abu hanifata sai an samu ahmadu dan hambali sai an samu duk limaman nan a wurin don kowa sai ya fitar da tashi fahimta kuma ya ce akan haka ya ya tsaya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji to bayan duk da waɗannan bayanai summa inni qa'ilun mun koma matini a sama sannan kuma ni ibnu taymiya cewa nake wa billahi aqulu kuma da sunan Allah nake wannan magana innahu lamma ahdathu fi ahkami at-tauhid wa dhikri al na'am wanne ibnu taymiya ne a zahiri yake faɗin wannan magana amma bari mu je daga ƙarshe za ku gani eh summa inni qa'ilun wa billahi aqulu innahu lamma ahdathu fi ahkami tauhidi maganganun da ke ciki za su ku natsu da kyau za ku fahimta summa inni qa'ilun wa billahi aqulu sannan kuma ina mai cewa kuma wannan magana da nake faɗi ina faɗin ta ne da sunan Allah ma'anar da sunan Allah ina ta ne wannan maganar ita ce abin da na yarda da ita daga Allah innahu lamma ahdathu fi ahkamit tauhidi wa zikirin asma'i was sifat yayin da waɗannan mutane suka ƙirƙiro wasu abubuwa game da hukunce-hukuncen tauhidi da ambatan sunaye da siffofin Allah ala khilafi manhajil mutaqaddimina a bisa saɓanin tafarkin malamai da suka gabata mina sahaba wa tabi'ina daga cikin sahabbai da tabi'ai fa khada fi zalika man lam yu'rifu bi ilmi al-athar sai ya zama waɗanda ba a san su da ilimin sunna ba sai suka kutsa cikin waɗannan abubuwan da aka kirkiro to kaga wannan magana ba dai sufi yayi ta ba yawa <laughs> yawwa ina fata an gane wannan magana ta su ibnu taymiya ce wannan magana ibnu taymiya ce ko fahimta da kyau walam ya'qilu qawlahum bi dhikri al-akhbari sannan ba su tsaya sun fahimci maganganunsu da suke na ambaton waɗannan labarai da suke karantawa game da Allah maɗaukakin sarki ba wa tsara mu'awwalahum ala ahkami hawajisin nufusi ya zama kawai madogararsu ta zama ne akan hukunce-hukuncen abin da zuciya ta tuna musu al-mustakhraja wanda wannan abin da suka tuna ɗin yana fitowa ne min su'i tawiyya saboda mummuna aƙidar da suke da ita a ɓoye wa ma wafaqa ala mukhalafati sunna da kuma cewa waɗannan abubuwa na tunaninsu ya yi daidai da duk wani abu da ya saba ma sunna wa ta'alluq minhum bi ayatin da kuma makalkalewa da suke da wasu ayoyi lam yus'idhum fiha waɗanda ba su azurtu a cikinsu ba wato ba su tsaya sun samu azurtuwa da fahimtar su ba fata'awwalu ala ahwa'ihim sai suka yi ta'awilin waɗannan ayoyi a bisa son zuciyarsu wa sahahu maza mazahibahum kuma suka inganta mazhabobinsu da irin wannan tunanin sai ibn taymiya yace ihtajtu dan haka sai na buƙatu ilal kashfi an sifatil mutaqaddimina in tsaya bayyana yadda siffar magabata take wa ma'akhadhal mu'minina da mariƙar muminai wa minhajal awwalina da kuma tafarkin malaman farko khawfan min alwuqu'i fi jumlati aqwa aqawilihim saboda tsoron kar a afka cikin jimillar maganganun su allati hazzara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ummatahu maganganun su da manzon Allah ya hana al'ummar shi wa mana'a almustajibina lahu hatta hazzarahum kuma manzon Allah ya hana waɗanda suka amsa mishi har ma ya tsoratar da su waɗannan maganganun ina son ku gane wata magana ce mai tsada ibn taymiya yau ya yi mana ita barin fassara mana ita wato ibn taymiya shine mujtahidin mu na ƙarni na bakwai zuwa ƙarni na takwas game da abubuwan da malaman farko suke a kai daga cikin sahabbai da tabi'ai da abubuwan da waɗanda suka biyo bayansu daga cikin ƙudama'u suka rubuta misali menene sahabbai suke akai me yasa tabi'ai suke akai sannan a immatul ilmi da suka yi rubutu irin su Imam Bukhari irin su Imam Muslim irin su Ibn Mubarak da waɗanda suke rubuce-rubuce da Imam Ahmad a aqida da sauransu Ibn Taymiyyah ya zauna ya karanci waɗannan littattafai ya karanta su sai ya zauna shine ya ce ya rinka sharhin waɗannan littattafai domin a gane haƙiƙanin manhajin waɗannan daga abin da 'yan baya suka kirkiro jama'a wallahi ba ina cewa ni na isa ba ne amma wallahi manufar kenan a wannan zamanin a wannan ƙasar tamu da gwargwadon iyawata shine wallahi waɗannan littattafan da aka ƙi karanta su ba a son a ji su ma kuma ba a jin su a ko'ina su ne yau fiye da shekara sha biyar da ta wuce muna karatun littafin ɗan fodiyo nurul albab na ce na yi alkawari a rayuwata zan rinka karantar da littafan dan fodiyo da na ibnu taymiya shine wannan mashru'in jama'a saboda wannan ibnu taymiya ya zama mana mujtahidi ne a cikin matsaloli na aqida amma ba mujtahidi na kirkiro wani abu ba ya tace ya bayyana abubuwan da malamai suka rubuta su na sauki littattafai ne ga sunan malamai suka rubuta su kitabu sunna al-ghunya li talibi tariqil al-haq tauhid kitabu sunna ga sunan malamai sun rubuta su da yawa waɗannan littafan ibnu taymiya shine ya ce ya tsaya ya ga cewa akwai buƙatar ya tsaya ya bayyana siffofin yadda malaman nan taƙaddimu na suke to kun ga wannan aikin yanzu dole ne a tashi ai saboda haka ku kiyaye wannan aikin ibnu taymiya ya yi shi ne da shi da ɗaliban shi idan an samu wani ɗalibin ibnu taymiya kamar ibnu qayyim ko ibnu abdulhadi ko zahabi ko mizzi idan wani cikin waɗannan da ƙarinsu suna ganin cewa wannan wata muhimma ce ta ibnu Taimiyya, wallahi sun yi kuskure da ba a kai ba na ko ga sai kowanne ya riƙe wani janibi yayin da ibnu Taimiyya ya riƙe musu aƙida da manhajiya gam ba sassauci amma ya karantar da su sauran abubuwan sai aka samu imamun zahabi sai ya rike jarhuwar wa da tarihi sai aka samu mizzi sai ya ba da ƙarfi game da littattafan nan na kutubul hadis ibn al-qayyim sai ya ba da ƙarfi wajen rabbi ga yan bid'a da fito da duk wata barna tasu da kuma menene zai tsaya a madadinta a cikin sunna saboda shi ma tsohon dan bid'a ne ya tuba sai ya zama wannan aikin an yi shi ya zama project kamili ya zama mashru'un kamilun lidda'awati wal irshad to wallahi wannan abin da wasu suke ganin fa wannan muna yi wa albani ne ai wannan abin ta shine zai ci moriyar abin wallahi ka tafka kuskure a wannan tunani wallahi kuwa ka tafka mummunan kuskure wannan wani aiki ne wanda yake gaba ɗayan mu za mu haɗu kuma kowa akwai wani janibi da zai tsaya ya rike to amma matakin farko shine me idan ka ɗauka zuwa makarantar nan kana yi ne kana taimakon albani ko kana yi ne kana taimakon da'awar albani don haka fevo ne ga albani kake yi to ka kwanta ka mutu ka gani kasan karewa karewa kenan ta rashin zuwa ka mutu ka gani za a daina za a daina domin daga sanda aka fara makarantar shekara ashirin da ta wuce zuwa yau akwai wasu da yawa sun mutu akwai wasu da yawa sun bari wasu sun sauya garuruka wasu sun canza aƙidoji amma har yau wal jibalu jibalu dutse yana nan a yadda yake ka duba ka gani duk ka gama tsallanka ka gama haka ramun ka dutsen garin ku yana nan ko gezau a ƙarƙashin wannan kenan yanzu kasantuwar kai ɗaya daga cikin wannan tafiyar ne baiwa ce Allah ya maka ba kai kake wa Allah baiwa ba kai kake wa wani baiwa ba a'a yamununa alayka an aslam balillahu